Allah ba za ta rama ba wata ta zo ta tambayi umina Aisha radiyallahu anha tace ma balul haidi taqdi sawma wala taqdi salah me lamarin mace mai haila ne a ce za ta rama azumi amma ba ta rama sallah ba sai Aisha ta tambaye ta ke a haruriyatun anti ke ba khawarijiya ce ta ce a'a ni mai tambaya ne ba kawai yaje ba ce hmm. sai aisha ta ce to haka yana samu ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah ana umurtan mu da murama azumi amma ba umurtan mu da murama sallah wannan ya nuna kenan mace idan ta yi al'ada ba za ta rama wato sallah ba amma za ta rama azumi idan mace ta yi al'ada haramun ne a gare ta ta yi ɗawafi a ɗakin ka'aba fi na farilla ko ɗawafi na nafila duk ba za ta yi ba amma in ta je aikin hajji ne wannan za ta je mina arafa muzdalifa za ta fi da za a fita mina ta yi wankanta ta sa haraminta ta yi niyanta ta je mina haka za ta zo na mina haka za ta je filin eh, arafa washe gari haka da yamma za su zo muzdalifa su kwana har a dawo wajen jamra ta yi jifa ta koma mina ta zauna sai lokacin da ta samu tsarki sai a zo makka in ta yi wanka sai ta shiga da ya dawafinta sannan mace mai haila haramun ne ta zauna ta ce za ta yi tilawa za ta dauki ƙur'ani ta karanta ba za ta yi karatun ƙur'ani ba wannan wato shine matsaba na malaman nan guda uku imamu shafi shi ya fi karfi amma a mazhabar malikiya da eh, abu hanifa da ahmad an samu ruwa biyu daga wasu wasu suna ganin za ta yi wasu ba za ta yi ba amma dai mace ba za ta yi karatun Kur'ani ba a yayin da take da haila sai dai wasu ayoyi ne kamar za su bace mata amma ba ta dauki Kur'ani ta zauna tana cilawa ba amma za ta yi tasbihi azkar za ta yi azkar na bacci za ta yi na ko za ta yi suna magana akan wani abu za ta iya kafa hujja ta yanko wata aya za ta yi to amma ban da karatun alkur'ani sannan kuma tunda ba za ta yi karatun Kur'ani ba kaga ba za ta dauka ba domin Kur'ani innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun mm. mace in tana da haila ba ta dauki Kur'ani ba sai in tana halin wato tsoron kar Kur'anin ya ya wulakanta ko ne aje a ƙasa kar a zo a buge ko a ture ko a taka ko yaro ya dauka zai je yana wasa ya ɗauka za a karba hannun shi aje aje wannan aya la yamsuhu illa al-mutahharun din nan ba malamai suka ce musamman eh, a binciken da aka yi suka ce ayar ba kai tsaye ne tana magana akan taba Qur'ani ba amma ta nuna mana darajar al to don girmama Qur'ani ne za a ce ba za a taba ba amma la yamsuhu illa al-mutahharun din nan malamai sun yi bayanin cewa mala'iku ake nufi na fata an gane yawwa ba sai mun yi dogon bayani ba akai to mace idan tana da al'ada ba ta shiga masallaci ta zauna ba ko tana cikin itikafi al'ada ya zo mata to tashi za ta yi ta fita daga masallacin amma ya halatta ta wuce kamar yadda illa abiri sabili hatta ta tasilo akan janaba masu janaba ma ba za su zauna a masallaci ba sai dai mai shiga ya wuce ko ya ɗauko wani abinsa to wannan za su iya shiga su wuce amma zama ko bacci a sa alhali akwai haila ko alhali akwai janaba to ba za a yi ba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki umina a aisha shi annabi yana aiki kafi a masallaci ya kira ta ce ta miƙa masa humra kamar mahuci ne na kaba haka sai aisha ta ce inni ha'id ni ina al'ada kaga kenan ta sani ba za a shiga masallaci ba ana al'ada sannan bai ce inna laisa laysa biyadiki ai hailan ki din ba a hannunki bane hannu ne zaki mika min ini kuma in karba saboda ka ba hannunki bane hailan wannan kenan sannan kuma mace idan tana da al'ada wato haramun ne tarewa da ita kamar a ce mace mai tsarki haramun ne shine ayar da muka fara karantawa wa yasaluna kan al-mahid qul huwa adha fa'tazilu nisa a fil mahid wa la hunna hatta tahuran kada ku zo musu sai sun samu tsarki to anan ne za a tare to amma musulunci bai hana ba mace za ta yi eh, tsaftanta ta sa wandonta ta yi menene a kwanta a shimfiɗa ɗaya wannan musulunci bai hana ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce if'alu kulla shay'in illa niqa za ku yi duk abin da za ku yi banda tarewa don mu an umar muhammad sallallahu alaihi wasallam muna wasat ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata takunu shuhada 'ala an-nas su yahudawa wato mace idan tana al'ada ba sa ci da ita ba sa sha da ita ba sa zama a shimfiɗa ɗaya da ita suna kyamanta nasara kuma su ba ruwansu suna yin kowanne sai dai wanda shine ya ce ba zai yi ba don kansa hmm. to a musulunci kuma wato muka ɗauki tsakiya tarewa ba za a tare ba amma zama ci sha a shimfiɗa maɗaya a kwanta a shimfiɗa ɗaya wannan musulunci bai hana ba sannan kuma haramun ne mace ba ta da tsarki ta shiga itikaf hmm. mun sha faɗa a ji tsoron Allah mata lokacin da mace tana da al'ada kar ta shiga itikaf ko a farko tana da al'ada kar ta ce bari in shiga in na samu tsarki in ci gaba ko kuma ta ce ba ta so a ce farkon lokaci ba ta nan sai daga baya ta shigo wai kar a gane yanzu bayan kwana uku ko hudu ne dukun na zo na shiga za a ce to ba ni da tsarki ne yanzu na samu tsarki to abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta wa zaki boyawa hakan nan kuma kina cikin itikafi sauran kwana uku ko hudu a sai azumi ya kare sai al'ada ya zo to haramun ne ki ce a ah, tun da kun shiga da kawayenki ke ki zauna a gida kin shirya cewa za zaki kwana goma ba za ki fita ba haramun ne ki wannan zaman amma wallahi akan samu mata saboda rashin wato tsoron Allah gashi abu haramun ne maimakon lada zunubi za ki samu sai su zo su zauna a masallaci suna al'ada har zo suna cikawa mutane camba na sokawai hmm. da kunzugu kunzugun nan hmm. sai ka ga ruwa baya tafiya in kuka kira ga shi dukkan ku kuna ganin wannan abun wai su sun yi lokacin da sun yi ba wanda ya gansu sun tafi to Allah kuma ba, mala'iku ba su rubuta ba ai ba gidan wani bane masallaci ne gidan Allah ne ku kun kazanta wurin sa ba tare da ya yaddar da abin da kuka yi ba saboda haka haramun ne mace ta shiga itikaf a lokacin da take da al'ada ko jinin haihuwa haramun ne mutum ya saki matarsa alhali tana da haila in ya san tana da haila ya haƙura duk da cewa magana mai ƙarfi in ya sake ta sakin ya auku amma dai kar ya aukar da sakin in yayi yayi laifi ya bari ta samu tsarki kafin ya sake ta sannan kuma idan mace tana eh, cikin idda ne zuwan jini na ƙarshen nan a faɗin waɗanda suke cewa ɗin shine haila to jini idan na uku ya sauka to shikenan iddanta na aure ya ƙare hmm. a wajen wanda suke cewa kur'u tsarki ne shine in jini ya zo to ta zo boda in ta yi tsarki jini ya ɗauke to shikenan ta fita daga idda hmm. da a ce mace an sake ta saki mai kome mm. ta yi al'ada ɗaya ta yi al'ada biyu kafin na uku in ya zo miji ya zai ce ya mai da ita ta koma amma idan bai yi bai zo ya komar da ita ba har ta fara al'ada ta uku ta kan kaulin cewa tsarki ne ba ta fita daga idda ba mm. sai wato ta samu tsarki mm. amma kaulin idda abin nan haila ne to fa ta fita daga idda sai dai miji yayi wani tanadinsa na sabon sadaki kuma zuwan jinin haila yana wajabtar da wanka idan ya tsaya idan mace al'ada ya zo mata ya ɗauke ɗauke wannan ba wai rashin saukansa ba ne mm. wayanda sun sani sun sani bayan ya daina saukan za a nemi ko auduga ko tishu a sa a gani babu shi a ciki to a nan ne tukun za a yi ce an samu tsarki ko dai mace ta ga ƙasa albaiba ko ta ga jufuf duk wanda al'adanta ne idan ya ɗauke mata ta saba ganin wannan farin ruwan nan kafin ya zamanto ya bushe ya fita gaba ɗaya to ta jira in ta gani ta tabbatar cewa ya ɗauke kafin ta wata kuma kawai za ta ga ya ɗauke ne hmm. to shi kenan in ta sa babu wani abu alamar eh, abin nan eh, danshi ko jini ko wani abu irin wannan wanda dalilin jinin ne hakan yake faruwa to ta samu tsarki sannan shi kenan sai ta yi wankanta amma wata ba ruwanta kawai in ta ga baya sauka abinda ta sa ɗin in ta ga babu komai a jiki sai ta je ta yi tsarki can kuma wani abu kaɗan ya sauka sai ta zo tana ta damun ka eh, buga maka waya malam ina haila ina haila a gani to yanzu duk wanda take ganin ya yanayin daukewan tunda Aisha radiyallahu anha an zo an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya kwatanta mace ta lura ta lura da wani abu ta sa ta gani Aisha ta kira ta yi mata bayani to shikenan daga yanzu an sani mace in ta sa wani abu ta cire babu alamar jini za ta yi wanka ta yi sallah sannan kuma a lokacin da mace tana jin haila kamar yadda ba za ta yi eh, sallah ba ba za ta yi tsawafi ba akwai faɗin cewa wato ba za ta yi sujudu tilawa ba ko sujudu shukur amma wa'annan ba sa buƙatan alwala wato tana wani yana tilawa tana wajen in yi sajada ita ba ta bi ta yi sajada ba me yasa saboda tana haila hmm. wannan akwai kauli na biyunsa cewa tunda ba ibada ba ce da take bukatan tsarki za a iya yi ala fitila hmm. fi baina ahalil ilmi fi hada to za mu tsaya anan insha Allah lokaci na gaba kuma mu daura akan abin da muka tsaya yanzu dai mun ji ababai da suka haramta ga mace mai haila mun shiga fagen sakamakon la <laughs> ah, mun taba da ba da yawa za mu je ba ah, mun an kira a kai ba zan ansa ba <laughs> yanzu kam sai in na gama bayani na mai an ansanta zai zo a cikin bayanin da za mu yi a ah, to sadaukar <laughs> la ga tambaya da muke son karanta malam hmm. ake assalamu alaikum malam tambaya nan shine ya matsayin sallah a gaban liman kuma karar speaker ake suke ji da na gani sai na ce musu wannan sallar da yi ba suka ce ai sai ka ce sai aka ce sai ka ce misalanci ne kalmar na faɗin malam to shi kuma ya yi sallah a gaban liman ɗin menenenci ne <laughs> ya faɗi nashi shi ma izala ba ta zo ba sai don ta hana abin da ba sunna ba saboda haka shi kuma sai ya Na nashi din menene ne sallah ai an sa liman ne don me annabi alaihi salatu wasallam yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi hmm. an sanya imam ya zama liman ne don ai koyi da shi ya zaka yi kai koyi da mutum yana gaban ka ina ka gani a rubuce cewa zaka tsaya sahu gaban liman kai sallah hmm. imam shine a gaba mamu su ne a baya sai dai a gefe-gefe inda ba sentan gaban liman ba ne hmm. wannan sahu ya kai za ku kewaye wato za yannan ya je can wannan ya je can hmm. za ku iya ku shigo har ku zo daidai da imam din wannan ba laifi ba ne amma a kewaye masallacin hmm. da sahu gaba ma gaba ɗaya sahu ne sun tafi kamar yadda sahu yana gefe da yama da hagu da bayan imam a ce nan ma duk sahu an kewaye liman yana tsakiya ba haka a sunna ta ce ba imam yana gaba mutane suna baya idan mutane suka yi abin nan aka yi tsari za a samu wurin da za a yi sallah a bayan imam sai dai kawai an yi sake ne kowa yana abin da ya ga dama ko wasu suna neman inuwa sai su wuce gaban masallaci da yake masallaci yana da tsawo sai a yi sahu a gaban liman a yi sallah ba wanda yake magana hmm. ba daidai ba ne a yi sallah a bayan imam shine sunna sai mutum na gaba sha malam mace mai ta gaba kuma tana sa online ta rike waya tana shiga yanar gizo malam shi ta yi me sai Allah malam inda ya kai kenan wacce take zaman ta kaba ta zauna ta yi ibadanta ta yi addu'a wannan zaman ta din zaman ibada ne Allah ne ce da su ya na bi na. Eh, wannan wallazina tufuna minku yadun azwajan wasiyatan li azwajihim wannan ya na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. na'am wata hudu da kwana goma zama ibada take yi ta zauna ta yi salatinta ta yi istighfarinta ta yi nafilanta an ta gaji ta kwanta ta yi ayyukanta na gida ba abin da za a hana ta hmm. tana iya ta yi saurari karatu in karatu za ta yi misali za ta bude ta sa tilawan qur'ani ko ta saurari tafsiri ko wani abu wannan babu laifi. abu ne wanda zai kare ta a wajen ibadanta hmm. ko darasi ne take daukawa a gaban malami makamancin haka hmm. amma ba a gaban malami ba ina cewa ta fita ba fa tana zaune a gidan ko malamin dan wani dan uwanta ne ko wani maharaminta ne zai zo karantar da ita wani abu hmm. irin wannan za ta yi hmm. in ma za ta shiga browsing din sai ta yi abin da zai zama maslaha na addininta hmm. ko ba ta da lafiya ita ta yi karatun boko kamar tana da wani ciwo ne za ta yi browsing ta gane wannan wani ciwo ne kamar yadda da yawa mata suna yi ciwo a kansu ko a kan 'ya'yansu za su bude meye ne wannan ciwon sai su kafin ma su je likita ma su ma suna da wato uh, background akan abin ko in ce mm. yani ilimi dai kaɗan mm. akan abin da yake faruwa ɗin to irin wannan babu ko suna eh, tana sayan kaya ne ko ta sayar ta yi waya ta ce a kawo eh, tana sayarwa a gida wannan ba laifi ba ne amma ta zo tana browsing tana kallon wasu abubuwan da bai kamata ta kalla ba ko tana chatting da wani mm. wanda kuma zai ziga ta Eh, ya ja hankalinta ya nuna shi ne kaza kaza mm. sai ta fara ta sa masa abin nan cewa ko zai aure ta da sauransu a zo ana fara magana aure da makamantansu mm. wannan duka ba daidai ba ne zaman ta kawa zaman ibada ne eh, kuma hakki ne na Allah na farko sannan na biyu hakki ne na mijin da ya rasu din na uku kuma hakki ne na mutanen da aka yi wa rasuwa imana iyaye mm. da 'ya'ya da 'yan uwa na mamacin su ma suna da haƙƙi yanzu ya da a ce yi miji ya mutu kawai kwana biyu uku kawai ki je ki ce za ki aure ya danginsa za su ji ya mm. jiya suna ganin ki ke matar ɗansu ne yau kuma kin fita za ki je ki aure su yanzu kuma suna radadin mutuwansa mm. ai ba zai yi ma'ana ba sai yasa addinin musulunci ya tsara cikin wata hudu da kwana goma nan abubuwa da yawa za su mm. wato eh, yi sanyi a yi sauki sai mana tambayin tambayin da gaba cewa malam shin a sallah walaha ana sa sura ne duk wata sallah ta nafila ana iya a sa mata sura sawa'un sallah rak'atai alfajr ne ko salatul duha na hantsin ne hmm. ko sallar dare ne duk salloli za a sa musu sura idan aka karanta fatiha masu rawar an suwa shirin malam mubarak da dama ta samu kwa bugo ku yi tambayar nan a nambobin namu da muka ba ku su ne sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri

Eh. zai iya sawa a madadin subhana rabbi ba madadin subhana rabbi al'ala a sa shi wannan addu'a ta eh. kana saurara sannan kamar yana muje muje bismillah muje sannan kuma na biyu hmm. mata ita samu karuwa sai kan Dattan kwanan daga bayan wani abokina eh, na tambaya ne sunan ah, ya bane sai ta a samar suna ba sai ya ce ai dole ne za a samar suna saboda su ne za su tashi a makarantar annabi Ibrahim a can aljanna. Da hmm. shi ne sai na ce uwar jariyan ga sunan kirki. To shi wannan sunan zan maryanka ne. ko bayanka. To, karan saurara. Mm. da lafiya. Amin. Assalamu alaikum. nisan kwana da amfani. Amin da rakan lafiya. tambaya na shi ne mutum ne ya rabu da mace ya bar mata yara. duka yaran har ya sai da ina su za su mata amfani shi da za su amfani shi ba kafin su girma ma zai mutu ya bar su tana ta wahala da su ta ciyar da su ta shayar da su a har yaran suka girma yanzu sun zama magidantan kan suna aiki ko ba da ya da ya tafi da ka tafi gare su sun zargi su da bai taɓa jin su da yaran daga nan ana na ana na yara sun girma su da bari yara ba su lalace ba sun tashi da tarbiyya suke na sai dinga kiran don shi yana da haƙƙi a kan su na turo masa abin da zai ci kuma aure aure da da ya sake kan aure sai da ya kara ne mata da suna da yaran ko a wata da bai taɓa tunawa ba yanzu kuma yaran wani iya da haƙƙi a kan su ko ba su taimake shi ba ko ba su ba su abu ba su zai yafe musu ba a layura ne sun biya shi ko a haka ne ya kira su yana da damuwa ba su taimaka masa suna ba shi wanda ba su da shi sai ya ce ko su ta hana ku ai za ku na zai barku ba za ku lalace yaran har suka gaji suka ce sai lalacewa ne da sun farko lalacewa Allah ta lala yake musu za rayuwar ta hakki kuma shi ta na shekara ishirin da ya na fahimta na fahimta yanzu a in yadda zai kama su Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan kana malam. Marhaba lafiya. Na gaskiya. Malam ina da tambaya. Mm. Malam na ne baya nan zan iya cire barta? Ban gane ba, baya nan kamar yaya? Baya gari, baya gari. Da karfi da kai kike nufi? Eh, zai yi cire barta ni mace. Ta. kiyamun laini sai muka samu sujjada ɗaya za mu kawo sauran wannan ɗin ne an yi wasu an yi sujjada ɗaya sai muka samu sujjada ɗaya. Ah. Mm, na gode, ta mm-hmm. ƙara lafiya mana. Mm-hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum bismillah Malam tambaya na malam ni sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu sifili tara daya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili salamu alaikum marhaba barakallahu fi bismillah bismillah wa alaikum salam bismillah marhaba

salamu alaikum wa alaikum salam tunda lafiya na ba hmm. akwai ato inda suka zo da annabawa suka yi a ƙwar'ani da ba ɗaya in an haɗa su a wuri ɗayan nan hmm. to mutum idan yi sunan sannan sunan su suka idan yi zai ƙara yin wani addu'a ne ko daga ya yi su shi kenan ya wadatar Eh, eh, mun ji saurara to kuma malam don Allah kuri a kan halayen wasu ne za ta hmm. sassa wajen da a wani waje don ta yi shi kuma yaya matsayin shi saurara kwanar Hmm. akwai wacce ta yi tambaya eh, shekaran jiya ne muka zo muka yi bayanin tambayan ta ɗin ajiya hmm. wacce ta ce masoyinta ya ce yana son ta tura masa hoto ne ko bidiyo ne hmm. mun yi magana kai to an tunatar da ni cewa a cikin bayanin ta ɗin a ƙarshe ta ce eh, yana mata haka yana cewa zai aure ta ita kuma tana son shi so mu lura da son da muke yi wa abokan zama ko waɗanda muke fatan su zama abokan zaman mu idan mutum har yana da wasu irin take-take da sun saba wa shari'a irin wannan to fa zama da shi zai zama yana da wuyan gaske kada mu yi amfani da wannan so da muke yi din a kai mu inda ba za a samu fita ba yanzu ya ga kina son shi ne shi yasa yanzu yake neman hoton ki yana neman yana kaza to bari in baki wani labari a takaice a wani yaro da ya ga wata yarinya a makaranta wannan labarin na taɓa ba da shi shekaru da ɗan dama kaɗan na karanta ne a littafi wato sunan littafin ma shariti bidiyo alladhi ma hayati kaset ɗin bidiyo da ya ruguza min rayuwata hmm. yarinya tana fita a makaranta tana shiga taxi ta je gidansu irin samarin na masu yan mm. ƴaƴan masu kuɗi mm. waye da mota suna yawo sai yaro ya zo yana bibiyanta yana bibiyanta yana cewa zai dauke ta ya rage mata hanya kaza kaza duk dai yarinya ta cije ƙarshe dai zai zo ya matsa mata cewa shi fa yana son ta da aure ne mm. to sai yana ɗaukan ta ya je ya bata a kofin gidansu sai ya wuce haka dai wata ran in ta fita za su yi magana inda za su haɗu ya ɗauke ta ya kawo ta in ta fita ya ɗauke ta ya kai ta sai ya shirya wani wuri ya sa kyamara a ɗakin sai ya ce yana so ta je ta ga inda yake yarinya ta yadda ta bi shi da ta je sai da ya lalata da ita a wajen kuma kyamaran na ɗaukawa sai da ya gama bai yi magana ba sai suka tafi to ita da yake abin da bata saba yi bane ta yi kuma akan zai aure ta ne sai da ya zo zai sauke ta sai ta ce to ni ya maganan auren mu sai ce in sai amrad zawaji ilal abad ki manta da magana auren nan har abada jin zafin wannan magana ya sa ta kaura masa mali sai ya dariya sai ce to su je zai nuna mata wani abu har yanzu da suka je sai ya ɗauki kasa ɗin nan ya sa mm. sai ga sunan ta kalli kanta mm. ya ce to nan gaba ko dai ki yadda duk abin da na faɗa ki ko kuma in baza wannan kasa ɗin yarinyar nan ta zama kamar tsuntsu a cikin keji shi kenan kawai zai zai ɗauke ta ya je abin da yake so da ita ya zo ya batta ba ta yi ta yi magana ba ƙarshe da ya gaji da ita har abokanansa yake kira ya haɗa su da ita kuma bayan haka ɗin bai tsaya a nan ba sai da ya fito da bidiyon ya baiwa abokanansa wannan ya kalla wannan ya kalla har dangin wannan yarinyar 'yan uwanta suka ga bidiyon suka zo suka gaya baban shi baba sun jala yana zaune bai sun yake tafiya ba baba da ya ji cewa ga abin da yake faruwa kawai sai je nemi wani wuri wani gari ya je ya samu wuri ya kama gida da komai kawai ya zo ya tattare kayansa gaba ɗaya hmm. ya bar garin ya bar ita yarinyar anan hmm. yarinyar kuma tunda har wannan ya zama sanadiyan raba ta da iyayenta sai ya kashe wannan ta kashe wannan saurayin to shine aka sa ta kurkuku hmm. tana cikin kurkuku shine ta zauna ta rubuta kasa ɗin bidiyo da ya ruguza rayuwata kaga da me ya same ta da irin wannan din ne to kar a ce kawai ina son shi a yi makauniyar so ni in ba kai ba ko rijiya ni in ba kai ba zan shiga duniya ni in ba kai ba sai da aka haife shi da girman shi kika ganshi ba iyayenki da suka haife ki mun Allah ya dauke su me zaki yi balle wanda kato kawai yau kuka hadu yau in ya aure ki zai iya sakin ki in ya sake ki zaki mutu ne saboda haka kar a nuna wannan haukan so din nan a ce za a yi duk abin da wai tunda ina son shi duk abin da ya faɗa zan yi masa sai mace sai kaga tana zuwa ta karbi kuɗi a babanta baba zan saya kaza baba zan saya kaza in an ba ta kuɗin kuma ta je ta baiwa saurayi ita take feeding ɗinsa ita take bashi recharge card take bashi data shi kawai kamar karangare gashi nan ya daga kai sai rashin kunya wannan ba daidai ba ne saboda haka dole ta nemi yadda za ta yanke wannan alaƙar wannan kuma na tambaya cewa eh, addu'ar yana cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni innan zai yi sa a cikin ruku'i da sajada a zaman tasbihi ba zai yi ba wannan addu'a ce zaka yi kai a cikin sajada idan kai tasbihin ka zaka yi ka sa Allahumma innaka afuwun a sajada amma a ruku'i tasbihi ake yi ba addu'a ba a sajada ne ake yin addu'a kana ya kasawa ka a cikin addu'a kuma ya zamanto akwai tasbihin ma shi ma hmm. wannan kuma yace matar shi ta haihu yaro ya koma hmm. yace Allah ya baiwa matarsa karuwa kace ya bamu mu karuwa dai har da kai ne ai yanzu ladan komawan sa ma ai dukan ku kuna tare to sai eh, aka tambaye shi ya sa suna yace bai sa ba aka ce eh ran tashin kiyama za a kira shi da sunansa haka ne kuma sai aka yi maganar yanka hmm. daidai ne ai kullu mauludin murtahadin bi aqiqati hatta hmm. yuqa anhu fil yawm as-sabi hmm. sai an yi yanka zaka yi yanka ka sa masa suna wannan shine asahu ne min aqwali ahli al-ilm a cikin maganganun da malamai suka faɗa wannan shine mafi inganci in dai har da an busa masa rai ya zo ya koma daga baya to wannan za a sa masa suna kuma a yi masa abin yanka mm. don ran tashin kiyama a kira shi da sunansa wallahu alam wannan kuma ta haifi yara sai baban yana cewa yaran nan su dai ba za su amfane shi ba mm. ita ce za su amfane ta mm. sai matan nan ta dinga ɗawainiya akan 'ya'yan wajen ba su tarbiyya da karatunsu da wane ne su har yara suka girma yau da suke take faɗa sama da shekara ashirin da wani abu sai ga shi da yara sun amfana sun rike kawunan su baba da ya ji labari sai yake aika musu ai shi ma yana da haƙƙi a kansu wasu suna eh, suna aika masa ɗin ma a hakan ran da basu aika ba ko don babu hmm. sai ya ce ya ta masu ce ta hana su to su ma dai karshe suka gaji suka ce sun watsar ba su bayar ba ko hmm. to yanzu akwai haƙƙi ne eh akwai haƙƙi hmm. ba za a biye nashi ba shi kam ai ya ɗebo hakkoki na farko ma da ya watsar da ɗawainiyar sunan ba ke san irin sake yadda Allah zai masa ba mm. ku tausaya masa ya riga ya taba Allah kan don Allah ya ba shi ‘ya'yan nan amana ne mm. ya bar miki ke yi karki bata ladanki ki nemi ladanki ya bunkasa ladan da kika yi tarbiyyar su da ɗawainiyar sunan ya ƙarasa har zuwa ƙarshen rayuwarki ya zama ya amfane ki to yaran nan su yi da cewa da in ba su bayar ba zai ce ke kika hana duk wannan karki ɗauka wani abu ne ki kyale shi da niyyarsa da halinsa ai kun riga kun yi nasara a kan shi tun da dai yayin baki na cewa yaran nan ba za su amfane shi ba ba za su yi kaza ba sai dai ke to amma shi yau shi ma ya zo yana cin riban su ta wani bangaren to ai kun yi nasara alhamdulillah da Allah ya baki daman tarbiyyantar da su baki shiga kunya ba baki shiga damuwa ba a yi haƙuri duk abin da yake manta, in dai akwai ke sa yaran nan su tura masa ba za a biya irin wannan tsofin ba dama Allah kuke ce mai kyau da mara kyau ba su zama daidai ba a tunkuɗe mara kyawun da mai kyawu yanzu shi yana cikin jin kunya ne ai duk wannan hayaniya da yake din na jin kunya ne wasu kuma ba su da kunya din haka Allah ya kaddara rayuwarsu take kasancewa amma a tausaya masa don Allah ba zai bar shi ba akan wannan wato walakanta tarbiyyar ƴaƴansa da yayi da dawainiyar da Allah ya ce ya dauka bai dauka ba din mm. Allah ba zai bar ba in za ku yi ku yafe masa ku yafe masa don in ya shiga wuta ma ba ku da riba mm. eh? in ya shiga aljanna ma ba ku yi asara ba mm. saboda haka ku yafe masa ku karbi ku ci riban ku na afona wal afina anin nas ni wannan shine ta. sai wanda yake cewa matar shi ta ya tada matarsa daga bacci ita mm. kuma bacci ya ci karfin ta ce waye ne ya ce babanki a'a bai zama babanki ba mm. kuma wannan ba zai haramta ba ai yanayi ne ya kama fushi ne ya faɗa mm. kuma ai ba ba wannan ba ne zihari idan aka kwatanta mace da da da ya ce ke ta ce ko in na zo miki kamar na zo wa mamata to irin mm. wannan shine eh, ziharin amma yannan ya fusata ne yana ta da ke ba ki tashi ba kuma shi ma yana da laifi me yasa ya zauna dare ya yi masa eh, da yawa inda ya zo da wuri zai tadda ke baki bacci ba saboda haka ah, a na'am wannan tana tambaya wai za ta cire zaka ne mijinta baya gari zakar da kai mm. za ta cire namiji baya ga za ki cire inda akwai abin da za ku cire za ku eh, yau wanzu za ki cire in ma shi din ma za a cire masa in kuma zai cire a can to ya cire in ba za cire a can ba har da shi da ku duk gabanin ku za ku cire hmm. wacce take cewa ta samu ta hiya ne ko sajada karshe a hmm. sallah hmm. in dai mutum ya shiga sallah a sallah ko hiya ya samu ba wai sajada ba ai sajada ma eh, akwai raguwa kawai ana ta hiya ne mutum ya shiga to in a tahiya ya shiga in aka idar in aka sallame in akwai wanda za ku yi sallah tare kina ya ki yanke ki shiga mm. in ba ki so kin samu ladan jam'i din da mm. za ki ki shiga da sallar ki mm. balle kin samu sajada kin samu wannan ya shiga hadisin ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska ku yi sallah abinda ya wuce muku ku eh, wato ku cika kenan an yi sallama an ɗauke miki in sallah farilla ce an hmm. ɗauke miki ikama hmm. in fila ce dama babu ikama hmm. kan mutum ya ci gaba da sallarsa in kuma zima zai yanke ne ya ɗaura wa wata sallan nan ma bai laifi ba wallahu a'lam to Allah eh wannan kisa Allah ya ya datar da mu ga dukkan alkhairi ka san dai ina muka tsaya tambayar ko na'am تو مثلا في قمة صلى الله عليه وسلم بكاتمنا على الخير على ديامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم